kira abinci ko asalin masu daukar nauyin masu kashe-kashe ba bisa ka'idar shari'a ba ya ƙara yawa biyu bayan sanarwar fadar gwamnatin najeriya cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a kashe-kashe daga fitinar makiyaya. 300 people is there in our report. We gave to government to work on it to find out those Sanarwar ta zo ne ma bayan dan majalisar wakilai Ahmad Idris Wase ya tashi gaban majalisa yana cewa akwai mutum 300 da aka horar a ƙetare ko kuwa a Isra'ila suka dawo gida suna kashe-kashe da hakan ke shafa sauran mutane da ba su ji ba su gani ba. haka nan ma a rahoton da ya ce zai mika wa kakakin majalisar Yakubu Dogara akwai masakan makamai hudu da aka yankin arewa ta tsakiyar Najeriya aka rabawa 'yan siyasa masu tada fitina Shugaban Jibir Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci majalisa ta binciki wannan rahoto don katse hamzarin masu tada fitinar. In aka binciko aka gano waɗanda suke da wannan hannu to a hukunta su. In ba haka ba ana ba wa kowa lasisin cewa ya ɗauki doka a hannunsa. Hukunta wanda ya yi laifi ya zama gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. Muna kira ga kakakin majalisa ya sanya kwamiti na bincike. A binciko wannan kuma a fito da waɗanda suka yi a zakulo su a hukunta su shine zai taimaka wa zaman lafiyan ƙasa. In an yi yi haka to kuma lalle mun san an abin da ya kamata shi ma shugaban matasa na kungiyar kiristoci ta najeriya rashin arewa mai bishara musa misal ya ce lalle bara gurbin yan siyasa na zautar da matasa domin shi dan siyasa a kulle yomi idan yana da bukata na kujera bai damu da kowa zai mutu ba shi dai ya samu don kansa yawancin su ban ce dukan su matasan za su zuga su ce to ai wane shi kaza kaza ku je ku yi kaza ga kuɗi in kuka yi kaza zan taimaka muku a gaba bayan sun samu wannan mukamin kuma sai su watsar da matasan shugabannin addinin ma kuma ba za su samu lokacin da za su iya ganin su a su ba to ni ina kira da babban murya ga al'umma musamman shugabannin matasa da muke da su a arewa su yi taka tsantsan da irin wayannan mutane da za su zo wajen su su yaudare su da wadansu abubuwa wanda za su gusar da hankalinsu su je su yi ta kashe-kashe su yi abin da bai kamata ba shugabannin addinai kuma ina ƙara kira kowane bangare kowane mutum ya yi hankali da irin 'yan siyasa da za su zo da sunan cewa ana muzguna mini ana cin mutunci na saboda addini na. Sheikh Balalo ya buƙaci duk mabiya addini a Najeriya su gwale duk masu santa da fitina. Allah ya haɗa mu a Najeriya musulmi ba zai kori wanda ba musulmi ba ya ce bar Najeriya. Wanda ba musulmi ba bai iya koran musulmi ya ce bar Najeriya. To Allah ya ce mu zauna tare a cikin wannan ƙasa. Me ya kamata mu yi? Ka san abin da addini na yake kai, in san abin da addinin ka yake kai, kana da littafinka ina da nawa, mu haɗu kowa ya bi littafinsa. Kuma dokar Najeriya ta ba kowa yin 'yancin addininsa. Kuma mu yi haƙuri da jura In mun yi haƙuri da juna sai mu zauna lafiya. Face gwamnatin Najeriya ta bayyana ko kama mutanen da ta ce suke ɗaukar nauyin kashe-kashen za a ci gaba da kallon kallo tsakanin jama'ar ƙasar da ke hukunci da tsarin mulki don ba kowa damar bauta abin da ya imani da shi. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.